رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يني نا قوم شابير لو أن وتا رمضان يا البركة جراد الآيات الرفقي دا أربعين دجيو كان دي دي دا عشرين دا a bakwai ga watan hudu na ɗaya. muna cikin suratu ali imran muna zaton alamu da kusur sarki da ba mu ikon aiki da abin da muke ji muke sauraron. za mu tashi faɗin allah wa sari'u أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء عن والله يحب المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا ثم في ثوري في جاوة إلى مغفرة جواد وتجافرة من ربكم دا أبنجدنك وجنة دا وتاء الجنة أرضها السماوات بعد انت سميني والأرض دا قفا وعدة للمتقين أنت سليتا يمما في توران الله يمما في تقران معنى الله مدوك تنسر كي يا عمر سباي بيوم مسارعه musabaka mubadara gaggawa sauri zuwa ga neman wata gafara ba a sanyin sauri ko gaggawa cikin komai ko cikin aikin alkhairi al'ajalatu suka ce mina shaitan wata anni min Allah gaggawa daga shaitan ne al'ajala amma yin abu sannu-sannu a ta'anni wannan daga Allah ne annabi ya kalli wani sahabi na kai. Ya yace inna fika khaslatayn yuhibbuhum Allah kai kana da waɗansu ɗabi'u guda biyu Allah yana son su yace ahuma خلقان يا رسول الله جبلني الله عز وجل عليها Sun waɗannan ɗabi'u Allah ne ya halitta na akan su jubiliya ko kuwa annabi ya ce jabbalallahu alai yani Allah ne ya ɗabi'ance ka da alhilmu wal'anat alhilmu wal'anat kana da haƙuri kana da al'ana su a ta'anni wato ba ka da gaggawa cikin al'amuran kana da sannu-sannu kana ɗaukar abubuwa da gradually wato ba gaggawa step by step kake bin abubuwa ma'ana akwai ɗabi'un da allah ne ya halittu mutum a kan akwai kuma muktasa ba mutum shi zai tsururu ta wa kansa shi zai sabon ma kansa na fata mun gani ma'ana ba ka da haƙuri sai za ka koyi haƙuri annabi ya ce innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum ilimi sai an koya haƙuri ma sai an koya kan ba ka da haƙuri za ka iya koya ba ka da kaza za ka iya koya ba ka da kaza za ka iya muktasaba ka tsororo to ka nemo yau da kullum to dan kana tuna ladan masu haƙuri kana tuna kaza kana tuna kaza sai ga ka saba to ina ne Allah yake son gaggawa musara'a mubadara shine wajen neman aljanna wajen neman alkhairi aka ce ko shawara ba a yi in za a aikin alheri ba a shawara karka nemi shawara ni ko ina so zan gina masallaci mai ka gani a ah. in dai kayi niyya kawai kai sai dai tare da ka nema kawai kungurin ya dace ko bai dace ba amma ina nan na shawara zan ba da kuɗi a yi kaza karfe shawara sai dai kawai ka aiwata sau da haka Allah ya ce wasu zalika faliyata na fasil mutana cikin a wajen neman aljanna ake kwanfa cikin ake musabaka ake rige-rige to ya ce neman aljanna duk abin da aka ce aikin alkhairi ne zai kusantar da kai ga Allah yi kokari kai sallah azumi zakka nafila sadaka aikin haji umara biyayya ga iyaye karatun qur'ani zikiri duk abin da zai sa ka neman aljanna to kai gaggawa kai karka karka saki karka ya karka yi wato ja da baya da Allah ya ce ku gaggawa ku zuwa neman wata gafara daga kan cikin wajen nasu da neman wata aljanna wannan aljannar ha ha sama wato tuwa ma'ana ta aka cire kafin tasbih laraba sukan yi tasbihi su ce kaza kamar kaza ha. ka arzi sama wal ard to za ka cire kafu tasbihi ɗin wato kafin ɗin da take nuna kamantaccen ne fadinta kamar faɗin sama da ƙasa kamar yadda ya faɗa a wata ayar arduha wa sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi sama wal ard sai kawo kafin ɗin. nan kuma sai ta kai arduha fadinta as-samawati wal ard irin wannan tasbihin suka ce ya mafi karfi na ka cire kafin tasbih to kai ka ce kai ka zani ya mafi karfi tasbihun tasbihi ne na mubalaga in na ce an ta kal'asar an ta kal'asar amma an ta asarin kai kamar zaci kake da kuma ya kai zaci ne anta kalbahar anta baharun haza akwa fi tasbih wannan ya fi ƙarfi na ka cire kafu tasbih ne ai kai kogi ne ai kai kamar kogi kake wane ne ya fi ƙarfi wanda aka ce kai kogi ne to akwai kuma da za a faɗi me a ina aka yi aka yi aka yi tasbihin ma'ana yanzu ban ma faɗin akan me aka yi tasbihin ba kai na ce an ta kal asad an ta asad yani fil quwwa ban faɗi kowa din ba kai kamar zaki kake wajen ƙarfi kai kamar kogi kake wajen ilimi an ta kalbahar fil ilimi an ta baharin fil ilimi don haka ce kowa kowa baharin ya fi ƙarfi ko a shiru a haka to shi ne tasbihi Allah yake faɗinta kawai samai da tasbihi fadin aljanna kamar sama da kasa sannan Allah ya faɗi fadin to ya kuma tsaye sai Allah ya shiru ya faɗi fadin sai ya shiru me ya faɗi kama abu ne mai angel kamar wannan yana da ardu yana da ɗul haza arduhu wa haza ɗuluhu haza ardu wannan shine faɗin wannan kuma shi shine tsaye to sai Allah ya ce fadin kawai kamar fadin sama da kasa to yaya tsayin kuma sai ubangiji ne shiru wai kai ne za ka haikayen zuwa kwakwalwar sannan Allah ne ke magana gidan duniya kowane iri Allah zai baka ba zai kai girman kano din nan akwai da yake da gida kamar fadin gano girman fadin gano jihar kano a sai da gidansa ne zai wahala ko ta irin aljanna ce wannan ubangiji ya nada, zai baka fadin ta kamar fadin sama da kasa aljannar mutum ɗaya a wannan ne kamata mai musaba a wannan ne kamata mu hana ido barci a wannan ne kamata mu hana cikin mu abinci ne musabaka mai competition ba a neman duniya ba shi malamai suka ce shi duniya matsalarta tana tattare da abubuwa uku ko me kake nema a duniya to kana tare da azaba guda uku azaba ta farko kafin Allah ya baka idan mulki ne in kuɗi ne in kaza ne in kaza ne kafin Allah ya baka sai ka sha wuya sai amma azaba sannan ka samu abin sai ka sha azaba ba kwanciyar hankali kana tsoron karya gudu karya kufti na ma azaba ce alkhawfu min talbihi wa fawatihi sannan kuma idan ya gudu nan ma wata azaba ce wannan gaskiya ce ko ba ce ba kafin ka samu Allah zai azurtar da ka za ka sha wuya in ka samu kana cikin tsoron kurcewar abin in ya kurce kuma wata azaba ce kama banda Allah banda aljanna in Allah ya baka shi kenan ka riga ka tsira da kuma abin da ya fi aljanna daɗi shine dawama har abada da samun yardar Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi fi komai nutsuwa duk daɗin da aka ce yana da iyaka da za ka ga ya haɗu da ɓacin yana da tenuwa yana da iyaka yana da ƙarshe amma daɗin aljanna ba su da kake khalidina fiha abadan la nihayata lahu hayatun abadiyya sarmadiyya har abada babu ranar tare Allah ubangiji ya dasar da mu ubangiji ya ce akan wannan ya kamata ku yi gaggawa ku yi kar ku tsaya ko neman shawara wajen neman aljanna faɗinta ya kai faɗin sama da kasa ko iddat للمتقين an tattale ta an tanade ta don masu tsoron Allah malaman sunna suka ce wannan dalili ne da ke nuna cewa aljanna an halitte ta tana nan ba sai an je za a yi ta ba domin Allah ya ce an riga an tanade ta kamar yadda ya ce wattaqun naral lati uiddat lil kafirin ku kiyaye wutar da an riga an tattale ta ga sabanin masu wasu aqidu mu'tazila suka ce yi wuta da aljanna ba sa nan ba a yi su ba sai an je ne Allah zai hadisi ta ka ce a da wutar da aljanna suna nan Allah ya riga ya halice ba sai an zo za a yi su ba ubangiji ta'ala ya ce da mutafi to kuma Allah madaukakin sarki idan ya yi tafsiri sai ya ijimali sai ya tafsiri ijimali a dunkule kenan tafsiri a rarrabe ma'ana tafsiri kuma dalla-dalla suwaye masu tsoron Allah suwaye su ya ubangiji sai ce allazina yunfiquna fi sarra'i wad-darra wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون هذه صفوفهم أبنائي من التوكيد in mutum ya shiga sufofin almustaƙi sufa ta farko allazi na yin shekuna fiskarra'i wadda ra'i su ne masu ciyarwa fitarra'i waddarra'i abu na farko da za ka kalla shi ne sifar ciyarwa fidin ciyarwa duk inda Allah ya magana aljanna sai ya magana ciyarwa tun daga bakar annan ko alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladhina sayatami yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqanahum yunfiqun wa mimma razaqanahum yunfiqun mana ba ka da zaka shiga aljanna kuma ba ka siyarwa sifar yan aljanna kana yi wa ka tayi ban da kudi na ba ta da kudi sai dai Allah ya ce wa mimma razaqanahum daga dan abin da muka azurta kuma anan ma cewa yayi a fassara ta biyu ta malamai ينفقون في السراء والضراء في السراء suna cikin halin maisara halin yalwa za su bayar wadarra halin tsanani za su bayar mana inda yana iya ba da dubu ɗari ɗari ba matsala dubu ɗari bibi ma matsala yanzu abin da zai iya bayarwa dubu biyar biyar dubu ɗaya ɗaya mutum zai iya yi na za an gane ينفقون في السراء والدراء وانا افسر اتفرقوتي فسر اتفهم ينفقون في السراء والدراء سنة يروى أحال دمتاني سنة تكين يروى سنة تكين تاني معنى أو إطعام في يوم ذي مسجبة يتيما ذا مقربة أو مسكينة ذا مقربة أنا تكين وحالا لا تبايا أنا تكين يلوى أمه لا تبايا koda ba shi ne a cikin wahalar ko kaga daga bakara annabi ke ne nan ko kun ke ne duk inda Allah ya magana an aljanna innahum kanu qabla zalika muhsinin kanu qalilan min al-layl ma كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم التنبيه haqqul lisa'il wal mahrum yan aljanna Allah ke magana aka ce da yan wuta ma talaka kun fi sakar wai me ka ku cike sakara qalu lam naku min al wa lam naku nut'imu al miskin ba ma sallah ba ma ciyar da miskinai kaga ba sa ciyarwa ya kai su gida innahu kana la yu'minu billahi al azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين إن الله يمكن الجنة يا مكان الشيوخ me yasa saboda abu ne mai ladan abu ne mai saurin kai mutum aljanna kuma mai kankare mutum zunubi wa ma an faƙatun min nafakatin au nazartun min nazari fa inna allaha haka ne ko Allah ya sani kuma yasa in tubudu sadaqati fa ni imma hi wa in tukhuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum to da ka yawan ciyarwa ko mai kankanta da diba da Allah ya gafarta karuwa akan ciyarwa akan shayar da shi ruwa karuwa kuma mai ta ciyar kare kare mara albarka ta shayar ubangiji ya ce an yafe mata an gafarta mata ko ne kai to alayi hal sifatu ta farko kenan yunfiquna fiskarra'i wadarra sifa ta biyu wal kazimin al ghayz wal kazimin al ghayz masu jimta fishi masu daure fishi masu daure fishi kazimin al-ghaiza nabi ya man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yuntizahu nadahu Allah yawm al-qiyamah ala ru'us al-khalaiq hatta yusayyirahu min hurul in ma sha'a wanda ya jinka fushi Allah zai kira shi ranar kiyama har sai zaɓi a cikin me ma'anar kazimin alghai an bata mishi rai ya yi fushin amma ya mallaki zuciyarsa bai iya zartar da fushin ba ma'ana yana da damar da zai ɗauki mataki a ɗaure shi a kama shi a doke shi a yi masa kazan a kore shi daga gurin aiki amma sai ya haƙuri zai iya ɗaukar mataki ko kuma ka ba shi haƙurin ya haƙura walƙazin ya rai saboda annabi ya ce laisa shadidu bisura'a innama shadidu alladhi yamliku nafsahu inda al ba wai mai ɗaukar mutane ya mika su da kasa shine mai karfi ba mai karfi shine wanda ke mallaka da lokaci an bata masa rai ya yi fushi. musamman daga wanda ke kasan shi ma'aikatansa ainihin wato wanda suke karkashin sa a ofis ne a ina ne sun fata masa rai ya yi haƙuri musamman an ba shi haƙuri ran kai daɗe kai haƙuri yalla bai dan allah kai haƙuri ita shi kenan ya wuce wal kazimi na zalba wal afi na anina sannan masu yi mutane asuwa. za ka iya ka jimta shi? amma baka ya afuwa ba baka kau da kai ba kana nan ka rike abin a in ko ka yi shi kenan an manta an wuce gurin za ka ci gaba da abin da ya dace wata rana aka ce wani bawan allah ya yi azumi babban mutum ne an shirya kayan shan ruwa ta san mutum ya azumi ya sha yunwa kuma ga kishin ruwa ga kaza ga wahala an yi ko da ka wata bai wata ta zo ta ture kayan sharuwan gaba da ba ta sani ba ya mutu zai haukanta da duka ta tsiran kai daidai allah ya ce warta zumi na rai ta ce to na jin kafi wal'afi na amin nasi ya ce na yi miki asuwa wallahu yuhibbul mutum ya ce na yan shi kenan kin zama yan Allah yana son masu kyautatawa yace na in taki wata hillah a tafsike wata hillah ya ginta fushi ya yi abuwa kuma ya in tatar ma gaba da wato ya yi maganin shaitan shi fushi yana daga madafilin shaitan madafilin shaitan hanyoyin da shaitan yake samun kafa a jikin dan adam ya sa shi ya saba Allah akwai fushi dan annabi ce la taqda karka ta ke yi min wasiya ya rasulullahi ce la taqda ta ce dawa ya maza la kai min wasiya ya ce la taqda karka ci to da yanke fici za ka fita daga cikin kwantarol ɗin ɗan adam sai ka aikata komai za ka fita mummunan hannunka zai kai duka za ka yi mara kyau shaidan kuma ya samu abin da ta annabi musa alaihi salatu wassalam lokacin da ya yi kisan kai mai janyo fushi ne ya yi fushi ya kai masa mari ya mare shi faka za a lai me ya ce fara haza min amalin shaitan haza min amalin shaitan innahu aduwwun mudillin mubin to wannan aikin shaitan ne shi yasa ni ma ne fushin har na kai duka kuma na da ke shi faɗi mutu to da kan kai fushi annabi ya ce ka yi kokari ka canja wannan sifa kuma ya kira ka zuwa ga muhimmancin jimta fushin za ka samu ladan ubangiji maɗaukacin sarki zai saka masa to da ka lalle mutum ya koyi haƙuri don ya shiga cikin wannan sifa ta a yan aljanna masu neman shiga aljanna maɗaukacin sarki ba na allah ya faɗi sufofi guda hudu ko guda uku ga ciyarwa ga jinka fushi ga afuwa ga kyautatawa wallahu ya sabbin musulmi al'isanu ilan na ma'ana kyautatawa duk abin da zai zama farin kare ko da magana ko da aiki ka kyautata mutane khairun nasi anfa'uhum na. annabi annabi yace mafi alkhairin mutane wanda ya fi amfanar da mutane anfa'uhum linnas wanda suka fi karuwa da kai wanda suka fi amfanuwa da kai mutane suna amfanuwa da kai to kai ne mafi alkhairin mutane Allahu Allah yana son masu kyautatawa faman afa wa aslaha fa aya ta gaba Allah والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون جاوت wata sifa والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون ينسابوا وتصفات رجل سند بيئة أدب sifa ce ta dan adam abinda Allah baya so ganganci da kuma bayyanar da sabo da farin ciki da shi da alfahari da shi da jin cewa ka samu ganima ma'ana ka more Allah ya taimake ka kayi wannan sabo waɗannan abuwa su kamata ka kiyaye duk ɗan adam kullu na adamu kafa duk dan adam yana yin sabo yana saba wa Allah ko bisa kuskure ko ta sheda zai iya saba Allah ko da mutum mumini ne ko da mutum bawan Allah ne ko da mutum mai tsoron Allah ne zai iya saba Allah amma me bambanci mumini idan ya yi sabo farko baya bayyana da saɓar haka ne ko duniya ta ji kowa ma ya ji ya zo yana ba da labari yana mujahara yana tafa da abokinsa ai jiya na yi kaza jiya na yi kaza wannan ba sifa ce ta bayan Allah na biyu idan ya aikata laifin kuma zai dame shi zai nadama zai roƙi gafara Allah madaukakin sarki ribata sai ta shedan kuskure ne aka samu na fata an gani baya jin cewa ya rabauta domin Allah subhanahu wa ta'ala ka ce yumhil wala yuhmil yumhil wala yuhmil yumhil yana daga kafa yana saurarawa wala yuhmil amma baya kafala ba manta waye ba amma mutum ya yi sabo yana murna yana dariya yana farin ciki yana jin ya rabauta ma'ana wasu suna zaton yin saban shine ma shine nasarar alhali ba haka bane shi ta Allah yake wallazina idza fa'alu su sune waɗanda in suka aikata wata alfasha wani laifi wani zunubi karami ko babba au zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu shi ma dai ta hanyar saban zakarullah sai su tuna Allah ba dariya za su yi ba ba murna za su yi ba za su tuna Allah ya ne tuna Allah za su ji kunya za su yi nadama me ya kai ne me ya faru ya aka yi haka ta faru mana yi wa kansa fada na ji kunya ni ne kuwa ni da Allah ya mun baiwa iri kaza ya mun baiwa iri kaza ya mun ni'ima iri kaza wai yanzu ni ne na saba musu zakarullah sannan su tuna girman Allah su tuna azabar Allah to sai su abubuwa guda biyu na farko idan sun tuna Allah sai su nemi gafararsa fastaghfiru li za su roki gafara astaghfirullah da baki da zuciya wal a nizam kuma su daina saban su tuba ne walam yusirru ala Alama fa'alu wa hum ya'lamun ba za su ci gaba da dogewa akan aikin ba ma'ana yayi yau gobe ba zai koma ba abin zai dame shi zai ci gaba da tuba wancan ma ribata shaidan ne wancan ma kuskure ne aka samu amma ba zai zama sifar sabati gobe ma zai koma gobe ma ya shirya zai je jibi ma ya shirya zai je wannan mumini baya haka baya a kan sako ko da karami ne sun ce la israra ma tauba wala taghaira ma al israr la israra ma tauba ولا صغائر مع الإسراف kome kankantar laifi maka samu al'israr dogewa ci gaba kullum sai an yi to laifin ya tashi daga karamin laifi ya zama babba sarkace ni kaza da nake yi a kalli masu kaza masu kaza sai ni aka sa ido ni kawai dan ina dan kaza kare na laifin kenan to kuma sun ce la tanzur ila sigar al-ma'siya wanzur ila man asai fa huwa Allah jalla wa ala la tanzur ila sigar al-ma'siya karka kalli karamin saban kalli wa kake saba shine Allah wa ka saba shine Allah to a gurin magabata ba sa ganin wai karamin laifi suna kallon wa aka saba shine Allah suka ce kamar mutum ne ya zo ya zauna a windan kofar a windan gidanka sai ka samu ruwa sai ka zubo masa ɗan kaɗan sai duba ya ce ana zubo min ruwa ɗan kaɗan adala ya haƙuri sai ka ce shi ke bayan minti biyu sai sake zubo masa ruwa ɗan kaɗan kace ana zubo mana ruwa fa kace adala ya haƙuri ka sace zubowa ɗan kaɗan so biyu so uku kana yi so hudu sannan ka ba ta haƙuri zai haƙura ba zai haƙura ba amma ɗan kaɗan kake zuba ko da cikin tokali ne amma idan ka zubo lokaci guda ciki guda ta ya zubo kai ba ku san da mutane ba ne da Allah ya haƙuri ba za a sake ba shi kenan aka wuce gurin ba a sake zubowa ba suka sai wani lafil masalul ala ubangiji ma misali ne ake zubawa, in ka saba masa dan kaɗan gobe ma ka koma ka sake yi gobe ma ka koma wallahi sai su shi da kai amma kana iya kai sabo babba daga nan baka sake ba ka tuba Allah ya yafe maka an wuce gurin saboda kaga girman abin ubangiji ta karo ji gafara Allah baka rena abin ba aisha ta ce karamin laifi annabi ya ce kamar mutane ne su je daji su yi itace wancan ya ɗauko kara ɗaya wancan kara ɗaya wancan kara ɗaya wancan itace ɗaya su zo su haɗu sai su ƙona kano gaba ɗaya da kaɗan kaɗan da kaɗan kaɗan kamar a jana ce kwaya ɗaya sai ka ƙona garin nan to karka kallo wai ƙaramin laifi ka rika kallon kullum girman wanda kake faɗa musu da shi ne da ce ba a dogewa a kan sako la israra ma a tauba wala sara'ira ma a isra da haka wannan na nuna cewa bayan Allah za su iya yin sabo amma ba sa ci gaba da yi kuma suna roƙon gafara Allah to da haka yasa tuba da istighfari sifa ce ta bayan Allah subhanahu wataala har ma na hadisi na cewa law lam inda ma ba ku zunubi din la zahaba Allahu bikum da Allah ya tafiyar da ku wala ja bi qaumin yuzlifun da sai ya zo da mutanen da za su yi saban dan su roki gafara kuma ya gafarta mu saboda sifarsa ta gafara ta tabbata to ga furu rahim tawwabur rahim mai yawan karɓar tuba to Allah yana so a tuba daga zunubi a nemi afuwarsa subhanahu wa ta'ala walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun na'am ذلك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العالمين أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم إن وين ما تولى صفة sakamakonsu wata irin gafara ce daga ubangijinsu وجنات جمع جنة أنت وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة سنجلة وجنات نكم مفلورا هنا جنات وليس جنة بما الجنة قد aljanna suna ta yawan wani bawan Allah ya rasu a zamanin annabi sallallahu a gurin yaki sunansa harisa ya rasu ya yi shahada babansa ta ta ce ya rasu lalla akhbar ne harisa ta ba ni labari game da harisa shin yana wuta ne in ta kuka ko ko yana gidan aljanna in doki allah madaukakin sarki in gode masa sai mazala ta ya umar harisa awa majanu na tunanci umar harisa ba da hankali ne yaushe dauka ma aljanna guda ɗaya ce inna laka da asaba jannatal firdaus al'ala ai dan ya samu aljannar firdaus madaukakiya ma'ana Allah aljanna ta ba ɗaya ba ce aljannonin da yake da su suna da yawa to da kan ka gana maganar aljanna guda ɗaya kenan Janna aljanna aljanna aljanna da yawa ulaika lahum maghfiratun min rabbihim suna da aljanna وجنات سنة الجنة الجنة ديما تجري من تحتها الأنهار irin aljanna da koramu suna gudana ta karkashin abin da ake nufi da Allah yana yawan faɗin wannan magana aljanna tana da jannat wato oyun akwai wayarin na famfuna daban-daban kuma kana ganin su na gilas ta karkashin tayin ne na gilas irin na Allah da aka shafi aljanna da su ko ina ga famfan kaza ga famfan kaza ga famfan zuma ga famfan madara ga famfan nono ga famfan ainihin wato jus na iri-iri ga na giya an anharu min ma gairi asin wa anharu min labanin lamita gayyar samun وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من خ... من من عسل مصفى إري إري سنن أنا جنسو فو ne da inda aka yi wayar nisa a gidan aljanna kan famfo ko ina sai abin da kake tajari ta hata hal anhar tajari min ta hal anhar to da ka koramu ne daban-daban ruwa ne daban-daban Allah ya riga gama wayarin ɗinsa ko ba sa lalacewa to mutum ya rasa aljanna ya shiga saboda gida ne guda biyu daga wuta sai aljanna ba na uku duk inda ka nemi mutum a gidan aljanna ba ganci ba yana za ka shi wani ya zubilla yana gidan wuta to duk inda ya kamata mutum ya tashi ya samu aljanna shi ne abin da ya kamata ya tashi ita duniya ko an same ta ko ba a same ta ba za ta wuce tana da iyaka kuma Allah zai alkawari za a dawama a cikin ka abin da muka fi jin tsoro shine talautin duniya abin kunyar duniya tsoron duniya shi muke jin tsoro amma aljanna gani ake kawai kamar ma kowa zai samu da wanda ya aiki da wanda bai aiki ba da wanda yake jin tsoron Allah da wanda bai jin tsoron sa kowa gani yake ai kawai zai ma samu ko da bi aikin ba shi kuma mai Allah ya faɗa a nan da yake khalidi na fiha wa ni'ima ajrul amilin ni'ima ajrul amilin ma da lada ladan masu aiki sai yi aiki wallahi ba aiki ba ba za a cike ka me aikin shine yin abin da Allah ya ce barin abin da Allah ya hana ayyaki da zuciya ayyaki da shedan ayyaki da duk wani san zuciya fa amma man khafa maqama rabbih ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى sai ka hana zuciyarka abin da kake so ka hana ranka abin da yake so hubbatul janna bil makare wa hubbatul na bil shahwa an yi wa wuta aljanna an yi wa wuta shamaki da abin da rai yake so an yi wa aljanna hijabi da abin da rai baya rai baya san azumi da kishirwa nan da wahala da yunwa bai san tashi daga dare sallah bai san sallar asuba bai san kaza bai san kaza amma sai ya daure ya yi zai samu aljanar Allah to ba wai a daɗi ake yin su da abin nan ba daurewa ke a yaƙi da zuciya wallabi na jahadu fina la nahdiyan lahum subulana wa inna Allah la mahal muslimin wa faqana Allah wa iyyakum Allah ta'ala ya samu dace za mu tsaya nan insha Allah da sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi